harkar matan sarakuna duka ko akwai ofis ko babu ofis dole na shi ko akwai kuɗi ko babu kuɗi dole na shi in mutum yana shan wahala ya amma nuna ba za ka iya yin ba sai ka tattara jama'a ba za ka samu damuwa ba ga wannan ne yake so a roƙi alfarma wurin gwamna ya ba mu dama mu aiki da matan ko ka ko Thank you. saboda mazajen su ba matan dama ba wai suna masu kuɗi ba kowace jiha akwai mutane masu hannu da shi wanda in an musu magana za su tallafa kuma za su taimaka mutane kama ana misali yanzu da kwanakin baya kamar about a week ago kowa da kowa ya gani mun yi lokaci saboda yara suka mutuwa da yunwa wani lokaci muka ce to mun bude duk wanda yake da abu da zai bada da madara har su da haka ta ko wai zai bada da zai mata muka samu kamfanoni suka zo suka jera kowace da bayan da zaiwa ka a ce ni na cikin mutane kowai zo ya biya kuɗi cikin kamfanoni yanzu muna da kaya ya fi miliyon ɗari to ni yanzu mutane sun bani amana dole ne sai yadda zan raba kaya saboda kowane da samu aiki a gwamnati mu da da a ranar ya da kuɗi sai su wata da aka yi wata zuwa zuwa wata shida suka sai abinci suka fara a rediyo da kunne na naji aka ce tirela sittin da biyar ba gashi ba performance so mutane su mai da hankali su duba abubuwan da yake faruwa maza kuma a fama mana mu mata mu kuma za mu sai da samu mu tallafa ma mutane ni a maiduguri na tura tirela goma sha biyar ya yi wata uku a raba mutane abinci ga zuwa ga gona tare suka raba in ma akwai abin da aka sace a ciki maybe ba zai wuce kashi goma sha biyar ba sauran an ba mutane saboda saboda mu mata ne za mu je toki yawa ba mutane amma wannan aka samu wani a ofis ne kawai ya zauna ya rubuta takarda ya tura an ce tirela sitin da biyar babu ai ba tana adalci ba Gracias, Señor, por esta oportunidad. Hágale la mano. samu dama da yi bayani saboda jama'a su saurari su fahimci abin da muke ci muna son kuma mu gwada maka an ba mata aiki zai saurin mutane ban ce in an ba maza ba zai saba ba zai saurin mutane ba duk zai fita amma dai tsari aiki ba dai bane ba saboda mu mamaki ne gaba daya wani ba Round of applause for her excellent Uh, muna godiya ga Allah uh, kuma muna godiya ga ita wannan uwa mu da ta samu lokaci Allah ba ta dama har ta zo ta kawo ziyara kuma aka yi wani gagarumin aiki. Uh, Alhamdulahi wannan abu ya zo a kan kari. lokaci ne wanda ake nema gwamnati hankalinta ya ya dokanta gaba ɗaya kan yadda za a samu jama'a aikin yi su zama suna dogaro da kansu ba kamar mata in mata suka samu sana'o'in yi to sha Allah za su dogaro da kansu kuma al'umma za ta samu yalwa ta arziki to muna godiya ga wannan kokari da ita matar shugaban kasa ta yi duk da irin hidindimunta ta samu lokaci har ta zo ta kawo mana wannan ziyara aka kaddamar da wannan shiri tare da haɗin gwiwa da nde to fata na yana masu fatan alkhairi lamai da su gida lafiya wa godiya ta musamman ga shugaban tahiya gaba daya mai girma gwamnan jihar katsina da ya ɗauki bakuncin wannan babban taro aka yi shi kuma aka gama lafiya allah ya yi jagora kuma da ke ce kuma shi ne mata ta ta nan jihar katsina wani irin tabbaci za ki bada na ganin cewa shi wannan shi ya koma alhamdulahi abin da muke sa rai shine duk wa'annan mata da aka gayyato aka ɗauko daga dukkan um, um, um, ƙananan hukumomin 34 da ke katsina muna fatan su zo su koyi wannan abu su himmantu

daga dukkan local government nan na jihar katsina sannan kuma in kun je jawabin da shi a wakilin ministan lebo ya yi ya ce an kara ma jihar katsina kaso hamsin wanda su kuma na ɓangaren aikin noma aikin gona za a yi to mun murna ƙwarai da gaske yadda wannan tahiya alƙibla an juya ta akan aikin gona kuma da Allah ah, ana fatan ah, ya zamanto alkhairi a gare mu